ce wanne zana zafa na ɗauki zama na bar maɗaci Oh! Kadiya. Wai na goma da kisi ya dai. Eh tana cin gurin ga ta can da saurayinta suna fira. Kirawo min ita. Kin ga yale ta ba. Zan gamu da ita. Maragisiya. Maragisiya. wallahi tallahi na gaji da wannan iskancin naki na rantse da Allah da annabi ba cewa ne a rinka zuwa shago ana tara min maza ya kace karnuka ba wai dan wulakanci zance na gina ki da maza ko aiki da dauko ki hajiya ke fa kika hada ni da shi kin ce in bashi duk kulawa to yanzu me ne na ina bashi kulawan da ya kamata to haka nace miki rinka tara min maza a shago To, ke kika koya min O ni na koya miki ko? To na rantsa da girman Allah baki isa ba. Duk wulakancin da yake ji yau ta kare, tattara ina ki ina ki zaki ki ban min shago na. Tunda ba da uban mutum muka gina ba. To, sai me? Dan na ba shagon nan, uwata ce ke? Ki je can ki ma, bayan ki tsohuwan banza. Ye! Tsohuwar banza an baro ta a ƙauye, tana can gida. wallahi tana gida Alhaji Lado duniya ga dukkan alama dai wannan tafiya ta yi daɗi haka dawowa da wuri? ba dole na dawo da wuri ba saboda kin san dai ba da ba aboki aiki <laughs> Alhaji Lado buga duniya kai kana sha'aninka. Sai ke wajen har harkata. ka gaba na manta muna ta surutu ko ruwa ban baka ba badiya badiya kuka je kuka sha duniya alhaji ya za a yi harkar ce zan dole sai an shiga an shiga an fita sai da kwana ko in ba kwana gidanka ba sai ka wuce da Allah ka ba wannan ruwa da lemu sannu ina yini Hajarabi. wannan <laughs> Ah, Alhaji ka sani wallahi sabon zubi dai. Ah, ka san gurin namu waccar yarinya ta dame ni da fitsara ba ta da kunya. Ga fada da kwastomomi na ce Ai wannan ina ganin alamar cewar za ta za ta sosai. <laughs> Ba zala Bariya, ki ki ban. Ah. Kadde ka ce mun kana ciki. Ba ah, ki maki sannan. <laughs> Alhaji Lado. Wallahi tallahi. Na yi abin nan. Alhaji yaya? Lai na ci. To bai haka ci. Jin da ka zo na na kusa. Ke ma kin sani. Babu wasa. Yanzu za a buga a kwashe. magana kenan alhaji lado ah, muka duniya barin da gora alhamdulillah wallahi na gani ina so karka da mu zan hada ka da ita kuma kin gani ni ya yi a ah. wallahi ta sai ma na sa baki haka san ta ki sa hada kai wallahi komai bai kiyaye alhaji ba matsala ba matsala ya godiya ki dikin ki mana ke kina zama kamar ba gida biya ta kake saki jikina saki jikina ya kake so to inda zaki bani haɗin kai ma ni da ke san kowa ne ita hajiya ta san kowa ne wani irin haɗin kai kake so in baka ne me yasa ke da irin wannan abin kin zama kamar ba gida jiya in kika bani haɗin kai wannan gurin abincin ma to kike ke raba ki so nake in je in kama miki wani gidan ma wani duk lokacin da na buƙace ki zo sai ka ga malam ni ba yar iska ba ta ka je can ka nemi yan iska irin ka ba sai ta ci ba ai kauna ce ki sa ni miki wani ke da ka ta badiya ni ba ba haka nake ba an ce da tsohuwa ta yanzu ma kin ga shashashar yarinya saboda Allah so kike ki zubar mu mutunci na mutumin nan an daɗe ana harkar nan eh? ba za ki lallaba irin wayan na alhazan ba mu mm, mm, mm, dagula arziki Hajiya zancen fa iskanci ya yi mu. La, mutumin yarinya. Shan minti shi ne zancen iskanci? Ai ba magana iskanci. Ita duniya har yanzu sai da kwana, in ba kwana gidanka ba sai ka wuce. To ya ki jin gaya miki. Gaskiya in dai haka za ki ba za mu shirya ba. yau shi ba zai yi a dinga irin wannan tsarin da ni ba duk wanda ke na kira ki nan na haɗa ki da shi to don mu taru mu taru ba mu ci arziki na haɗa ki da shi in za ki ba da haɗin kai to za a zauna lafiya amma an ba za ki ba da haɗin kai ba gaskiya ni ba za a yi haka da ni ba yawwa haka kawai hmm? in ba ki bagale kika ba da alhazan birnin ba ya za a yi mu kai gaci a ah, ni ba ba za mu daidaita ba gaskiya rikicin gaya miki duk wanda ke gana kira kira hada kira shi kawai ki ba da haɗin kai da abin da yake so cikin sauri a yi shi shi ne zaman mu lafiya ne ki jira ga in ba haka ba kuma za a koma kauye wallahi ya ko jira ga Zuma da maɗaci wanne zana zaba? na ɗauki zama na bar maɗaci zuma da maɗaci zuma da maɗaci ga zuma da maɗaci ni fa na rantse miki da girman Allah yarinyar nan wallahi tallahi da ake samun matsala jiya fa da ta ɗauki kayan nan fa ina ba ta fa kirif ta kirif ce na rantse da girman Allah ka san ba kuwa ce sabon shiga ce sai a hankali za ta kin gane idan gayan nan ya zo na shekaran jiya da ya zo duk yadda za a yi tatsan shi dan tatsan mana shi ko da dubu ɗari ce yana da zafi samun gara akwai kashi a hannu a'a an hajiya Amaragisiya ke ce a nan? Wallahi ajiya ce ta ɗan aike ni zan je ɗebo kayan abinci. Hmm. Lalle ke ma aiki ta same ki. ai zaka zaki ta wahala kamun ta mai da kuɗin da ta kashe miki kuɗi kuma a ni ɗin ke kina tunanin wannan sohuwan kilakiyar za ta kashe miki neran ta ɗaya a banza lalle aiki ya same ki in dai wannan matan ce sai kin yi da na sani to don Allah ya uwa ki taimaka min mana tunda ni kin ga a garin nan ban san kowa ba banda ke dajiya to kin gan in dai za ki iya da ta ɗaya miki wani abu kaɗan ki busar da idanuwanki ki mata rashin mutunci gaskiya kin kyauta wallahi wallahi kin kyauta shine daidai kin ji ko dawowa kiki zaman ki a wurin ta wallahi ba ki da wata matsala ko ba ta yi miki ba ki kwakwale wani abun da kawai za ki ta sa ta fusata da ki mata rashin kunya ta ce za ta koyi ki ki neme ni ki zo zan baki masauki a wajena a ɗakina za ki zama 'yar gidana kin amince? na gode malakisiya in ci kai min haka wallahi ba ƙaramin taimako na kika kai ba ba matsala mhm. sai na ji ki to ba damuwa in na dawo za mu magana amma ba karki goyi ba 'yar wallahi Kinga, ni bari shiga. Ba magana yar kunama kai ne. Asabe! wai ina baji ya je ne tun dazu wallahi ajiya tun dazu wai ta je daukan ga kin ga har yanzu ba ta ƙara zuwa dauko kwanukan ne shikenan giya mata ga balaguro a kiyama tuttudi ta je ta zamanta hmm. yarinyar nan na ga alaman kanta ba ya fara nawa amma zan seta ta kin je kin zauna kawai wajen debo kwanuka uban waye ake ki debo kwanukan to hajiya ba ke kika aike ni debo kwanukan ba kuma naga su ma duk cikin aikin ki ye gaskiya ne to dan uwar ki tun yaushe kika tafi gurin gaskiya ni hajiya ki daina zagin uwata tunda ba uwata ce ba ni warai na yadda akuya ba yar uwar turke bace igiya ce ta hada su zaman dole ake yi to bari ki jin gaya miki yadda kin je ka dangarin bariki sun zuge ki sun hure miki kunne to nan dai ba gurin mai da kaɗan kwanu bane sai a tattara a wuce a bar min gurin Haka mun kwanukan zaki? Eh kwarai, an sha miyar manja, an zo binni an kile. To me zai hana ba so ya goge? A dole ne a wulakanci to fitowa za a koma inda aka fito. ki koma can gurin wata taki da baki so a zaga nan kika zo min yarkace yarkace bakin ki a bushe na baki kin cikin shago ba shakka an gana to an sha gwailin domin a fito a koma ƙauye kin gan ɗakin nan baki da wata matsala za ki iya kawo samarai ko guda ɗari ne cikin ɗakin kin gane ko samari kuma eh mana to ni me zai haɗa ni da samari a'a to in ba da samari ba ina za ki samu kuɗin shafe-shafe kuɗin da Larai, hauda su man wanki? ai sai da samarin kin gani ɗakin ta shekara biyu na kama kuma duk a jikin samarai na samu kuɗa saboda haka ni ban da wata matsala ke ba ki gani ba dibe ki ma amma ki dibe ni ban da wata matsala yadda kika gani haka. bisiya ya ɗakin nan ta ke fa, hannu na ci ya ɗakin ta ya hannu na ci ok yar halin ka ci ka ga matsalan ka da baraki ke yanzu ka gama da ni kana son ka koma wajen ɗaki na na rashin mutunci? Haba. Chap. ke dai kin ji matsalar ki sai ka ce wani sabon kawo ba ki da wata matsala amma fa sai ka fara sauki ne ba komai don ban yadda aiki su da kwakwata ba komai na gaya miki ba kar ki samu da ai ba ki da matsala Allah ko Allah ba ki da matsala na yadda da kai amince wajen Badiya kina jina dole sai kin cire damuwa a ranki kuma wannan halin da ke ciki ina da maganin da zan baki duk wannan damuwar sai kin manta da ita ki koma life ɗinki yadda kike so kina ji yanzu kin ga wannan kwalwar ita ce take kunshe da dukkan sirrin da zai wargaza miki duk wani bakin ciki a jikinki amma karɓi wannan rike ki gani da kanki na kasa shanye mu gani hakika yadda na fahimci rayuwar nan ban da zabi dole ne rayuwa irin tasu matukar ina son in rayu da su to idan ma ban yi rayuwa irin tasu ba ta za ina samar wa kaina abin bukatu na yau da kullum nan fa ba a gidanmu nake ba kuma ba a garinmu nake ba kai koma dai me ya kama zan yi ko tun in rayu kamar kowa damuwarki za ta ne? ko ke yar gari yanzu dukkan wata damuwarki za ki ta fara wucewa kin hana teki kenan ni ma gana a gabanki